Littafin zaɓin wa zan kashi na talatin dagewa ce a kan lallai sai dai a bar shi ba yanzu ba, da ƙyar bayan rashin da suka sha fama ta yarda a je. A lokacin, cikin ƙanƙanin lokaci sai ga su a bakin gate an ɗin shiga asibitin na General ko General ne? <laughs> Murtala Muhammad ba tare da ya yi waya da Muhammad ba, ba ya sanar masa da suna kan hanya ba. har suka ƙaraso daidai gadon ko bayan shigar surum suka hango shi yana kokarta da babban zaune a cewarsa ya gaji da kwanciya sai da kamar ya ƙaraso da sauri ya taimaka masa sannan suka game da shi a hankali su masu su ma suka iso baki, gadon da aka gaisa cikin mutum da juna tambayar ya mai ciki sannan ma mata kalli cikin tausiyawa tana faɗin tabbas na sa a wancan karo akwai wasu maganganu da ne ni kaina sai bayan na koma gidan san na ga rashin dacewa haka Allah hakika ban taɓa tsammanin zan da nan ba ko da mafarki bare kuma na ido biyu sai dai haƙuri da ake yawan bani sa na lallami zuciya ta har ta har kuma Allah ya sa ina da rabon dawowa to ni ma ina mai ƙara baku haƙuri bisa abin da ya faru sannan abu na gaba shine tabbas ganin halin da ka shiga da bayan ya sanya hankali na tashi duk da a baya ka yi mana abin da ko tuna ba na fatan na sake yi bisa gaba baiwa da ubangiji ko ma sai haɗa mu da mutanen gari da suka ji tausayin mu da halin da muke ciki amma barin baka labarin ko jin na sa zai sake tasiri a zuciyarka nan ta kwashe duk abin da ya faru bayan wasu gidansa duk ta sanar musu tun daga zuwansu da matsayin yan aiki har kawo auren da da auren unesa da akmal babu abin da ta ɓoye wa gababba ko banda kuka ba abin da yake tun ta fara ba da labar har ta sa yana ta haɗa hannayensa alamun ban haƙuri ga mama sai da ya mai isarsa ne tsagaita cikin maganarsa da ba kowa ke fahimtar abin da yake faɗa ba ya son magana muhammad da ke gefe ciki a sanye zame musu hoto shi ma ya kwashe komai ya mata bayani tun daga halin da suka faɗa tun daga lokacin da ya kore su har kawo yanzu kaf babu abin da ya ɓoye mama ko da mama ta gama jin labarin tun kai kawai ta yi kafin ta sauke dogon numfashi tana faɗa tabbas wani abu da ya faru hukunci adana ba kowa ba kuma wai don baya son mu ya kaddara mana kan ba sai don ya jarraba mu kuma ya ga ƙarfin mu amma alhamdulillah ala kulli hal da al'amuran suka tsaya iya haka nan bayan dogon jawabi da suka gabata na tunawa da abubuwan da suka gabata aka yafe wa juna bisa abubuwan da aka aikata su cikin kuskure sai a nan ne babba ya sake roƙon mama alfarman wanda su bada kwatance inda suke yanayi ne ya sake ba su haƙuri kamar da kansa ya ba wa muhammad adres gidan nasa a nan ne kuma babba ya sake sanar da ita ƙudurinsa na san gawa mata da su da yake hannunsa shi kawai ta ba tare da ta ce komai ba sannan suka yi salama da su suka sake ɗaukan hanyar gida tare da alƙawarin za su dinga zuwa lokaci-lokaci zuciyar babba ta yi wasu yau kan ba don komai sai don afuwar da ya samu daga wajen bayan Allah da ya zalunta a shekarun da suka gabata yana daga kishingiɗe ya shiga ba Muhammad umarnin su koma gida su tattara duk da suka yi saura saboda a ne a san ransa so yake kafin ya bar asibitin a ce ya damƙa dukiya a hannun masu ita ita kanta mama da suka baro asibitin take jin zuciyarta wasu sai tankaf ta sauke wani kaya kanta haka suka iso gidan jugum da su su a kamar kuwa suna dawa bayan sun sauke ta a gida sai a suka wuce gida shigansu babu jimawa nesa ta wuce za ta bar shi nan falo da sauri ko ta yana kar mata kallo wai baby fushin miya ne baki daina ba har yanzu Gwamnati state tana girza kai alamun ba haka bane to ya ne bayan gashi nan amsa ma kin kasa buɗe baki ba tana kumbura fuska ta buɗe baki ai ni ba haka bane shikenan tunda kin ce haka haka je ki abin ki da yayi magana ya sa ta sha shan jinin jikin da har ya sa ta kasa barin gurin fuskarsa babu wani wasa yana ɗan murya na ce ki je ko kanta ɗan ya gefe yani ni ba ba fushi nake ba kai hakuri amma idan na bata maka ka ji kansa ya ɗauke daga kanta da yake na daga kalonta da yake na ji ai yanda ya bata amsa da yanda yake shan ƙanshi ya sa ta ji ta tamkar ta ɗora hannu a ka ta koma masa ya dan Allah na ce fa na ji kuma na ce ki je komai akwai wani abu ne kuma bayan wannan da na faɗa a babu amma ya fa gani ne ka da fuska ni na ce miki ni na ce miki haka ko kuma dai haka kika gani yanda yake magana ya sake sanya mata ku nan da take ta durƙushe saboda rasa gane kanta sai ta fara rera kuka mai sauti saurin tsuguna ya kusa ta yana riƙe eh, shoulderta ce ruɗewa ya fara tambaya mai aka miki kuma cikin shekarkar kuka take faɗa to ba kai bane kake ta min haka ba A ni babu abin da na miki na ga aike kika fara dan na rama sai ki ce za ki ko dan kin fi ni iya kuka ne to amma ai na ga na ce maka ba komai kuma ka ya haƙuri shikenan ya wuce yanzu dai ki shigo na yi to ni ma to ta faɗa tana goge fuska ta mm, in dai da gaske ne yi min murmushi da naki da gani murmushi ta saki tana masa tana <laughs> sake masa haƙoranta sai da suka bayyana eh na gani na daina maza tashi mu je ki bani labari ya faɗa haka lokacin da yake miƙewa ya miƙa mata hannu miƙa ta ita ma tana kama hannunsa da ya miƙa mata direct bedroom ɗinsa suka shiga ba tsaya ko ina ba sai sama bed ɗinsa cikin farin ciki da annashuwa suke hira da junansu, wace ke nuni da yanayin na musu daɗi. Daga haka kuma wasa ya fara canza sau, ganin haka ya sa ni ma na ƙura ido ban karanta ba. Tun daga ranar ba Matar ya fiye babba laifukansa sai ya zama kullum kusan kullum sai sun je asibitin duba babba sosai hakan ya masa daɗi kullum kuma idan zai zai ga wani ko mama sun zo bashi da aikin da ya wuce idanu saboda ya zubar da hawaye a zuciyarsa ta ɗumbin nadaman abin da ya aikata a baya a ɓangaren ajmal ko da fagil tun soyayya ta yi nisa maganar fahimtar juna ko tuni suka wuce wannan babin har ya zama a kowane lokaci da zaka su a makare suke da waya haka suke kullum cikin ƙarewa alaƙar su ƙarfi zaune ne su take da misalin ƙarfe ɗaya na rana a falo lokacin ko basu jima da gama magana da aka mana a waya ba kiran fadila ya shigo da sauri ta dauka tana dariya da faɗin allah ya taimaka mu ya taimake ta hala da wani labarin da ban sani ba yar dariya fili ta yi kafin ta fita kawai ko da labari mai daɗi mako. cikin murna wani ta fita yawwa madan dama na san bara a rasa ki da labari amma fara faɗa min na ji menene dariya ta sake ta gafi da labarin ai bari wuce na za mu koma school ba da aka yi daga sai kyau ko dai wasa ya motsa mun taɓa yin wannan magana da kyau tun da aka yi straight a a'a mu yi fito wallahi da gaske nake ki ki online ma za ki tabbatar da har labarin ya gama zagaye kai alhamdulillah wallahi ga da aka gama dan na ma gaji da zaman haka nan abun tun yaushe sai fama yake amma ya ki kara Allah ya sa dai daga wannan karon bara kuma har mu kammala karatun mu amin kam ni ma dai wallahi wannan suka din har ya sa na fara jin su ya son fita min haka dama mana tun da yanzu aure ya sako ki gaba kai ba na son shiri ni kin ma kore ni wallahi kin gaida min labai idan ya dawo sai an jima kafin Onesa ta yi magana tuni har ta kasa kiran tana dariya ita ma dariya Onesa ta yi tana ajiye wayan a gefe sannan ta miƙe ta yi hanyar da wani da da niyyar binciko kayan karatun da tun bayan tafiyar su ta ta sake bi ta kansu lokaci ya lokaci ya sake tafiya inda a kowane matso sakon na agogo sai a sake samun cigaba cigaba maganar koma makaranta kuwa tuni har sun koma inda al'amura kuma suka fara tafiya inda ake fatan kasancewarsu a daidai wannan lokacin da suka koma ne kuma aka fara maganar sa ranar auren Fadila da Ajmal labarin da ya gama zagaye dangin masu shirin zama ma'aurata masu shirin zama ma'auratan kenan bayan ba a wani sa da nisa ba don ko a yanzu suke nuna su kansu sun karu da su mallaki juna hakan ce ta kasance don duka kwanakin bikin da aka sa ba su wuce sati biyar ba duk da a lokacin makarantar ta fara ɗaukan ɗumi lokacin Biki ya ci gaba da kusantowa a ɓangaren makaranta kuwa sun ba da himma yayin da a gefe ɗaya kuwa shirye-shiryen biki ya hana su sakat kulo suna tafi a hanya duk duk da kasancewar Unesa a lokacin cikin da ya fara bayyana shi kansa a gefe a kamar a lokacin bai wani cika zama sosai ba kasancewar hidimar bikin na jimar da kuma ayyukan ofis da suka taru suka masa yawa sai ya kasance zaman sa a gida ya ragu idan har an gan shi a gida kuwa to fa dare ne lokacin kuma kowannen su a gajiye yake ba su da burin da ya wuce su yi ta su kwanta cike da fatan ganin wayewar gari lafiya Bangaren babba kuwa kasancewa yanzu yana samun kula sosai tun bayan da al'amura suka daidaita sai jikinsa ya fara kyau tun da yanzu yana samun abinci mai kyau akai akai da magani a hankali cikin yadda Allah sai jikinsa ya fara gyaruwa sai dai girman cikin nan na nan amma ya ɗan ragu har sai ta kai ga yanzu yana iya zama da kansa kuma ya kwanta a ɓangaren maganar danƙa dukiyar nesa ko tuni ya kammala takardun gidan ya danƙa wa mama sai dai ita mama ta hana su barin gidan su ce. A cewarta idan sun tashi na za su nufa yanzu, kasance ya riga da ya da gidajen gadonsu, haka yasa suke zaune a gida amma kullum cikin jin kunya suke idan suka haɗu. Ta ɓangaren sa mata ma alhamdulillah dan tuni ya taka musu birki kan yawon da suke na babu gaira babu dalili ya sa ya hana kowace fita ko'ina sai dai ko su fita bai sani ba. Haka al'amuran gidan an samu an samu yanzu sun ɗan daidaita ta kowane gefe sai dai mu ce alhamdulillah. Hidimar biki da shagulgula sun daɗa ƙayatarwa, rashin samun lokacin zama ya daɗa yawa ba ga amare ba ga angwaye ba, kulun ta suke a kan hanya, ba sa nan kuma ba sa can. fito Marta a wanka ke nan da ba su jima daga rabuwa da Fadila ba, daga ita sai ta a iya cinya, tana tsane jikinta kafin ta murza mai ta zauna a kan stool. Ya shigo da sauri ta cikin miron ta kalle tana faɗin barka da dawowa, sai da ya ƙaraso inda take ya ba ta wani kiss mai zafi ya sakar mata ya amsa ya amsa mata tukunna ya juyo ita suna fuskantar juna murmushi ta saki musamman da ta ga yana ɗan mutsa fuska sannan saniya yaya na san a gaje kake ba sai na tambaya ba baby ai gajiya ma ba a magana ta na san sai an gama bikin nan za ta addabe ni ni kan ban san ma me yasa nake biye masa ba duk ya maida ni kamar wani tom ba nan bana can dukkan hidimar bikin nan gaskiya da na san haka ake shan wahala da ban zauna da ban zauna ba na bare ya gani ya ce na raka shi yar dariya ta kawai ba tare da ta ce kuma ba dan ta san na bikin su ma shi shi na bikin su ma ba shi yayi ba shi yasa daga shi har ita suke shan wahala akan zirga zirgan da suke a yanzu sau take ta jera masa tana ta tana taya shi cire kayan jikinsa sai da ta ɗan matsa masa jikinsa sannan ta miƙe da kuma tawul ta sakala masa shi a wuya kafin ta wuce toilet don ya haɗa masa ruwan wanka har ta dawo ta ta tarar da shi nan inda ta bar shi zaune yana jiran ta kusa zai shi ta zauna tana masa murmushi fuskar ta ya shafa yana yana jingina a ta baby anya ko bara ki taya ni wankan nan ba haba dai ka je kawai ka yi ka." ni bacci nake ji maybe ma kafin ka fito ni na jima da yin bacci idan na bari kinyi bacci ko kuwa idan ban bari ba sai ma ka bari sannan zan yi sosai ma kuma ni dai ka je to ka fito ina jiran ka makala ka faɗa yana ɓata fuska mai zai mata kuka ne dai Allah ni Allah kuwa sai kira ka in mm, gaskiya yau na ga alamar kuma kawai kake ji ni fa na gada na yi nawa kai kaɗai nake jira mu kwanta bara kira ka ni ba kenan kai da girza masa alama shi kenan kuma ko idan na fito kai ki kula ni kowa ya kwance tsakanin wanda ya zaɓi wani yana faɗin haka ya miƙe zai bar wajen da sauri ta kowa na tana a'a ni dai gaskiya ban da wannan sharaɗin amma dai ka canja wani ka faɗa min ƙarshe na harare da please mana ka ji mai na ƙi wani shi mai fuska ta ita ma kamar za ta yi kuka sai rausai da kai take haba yana ni ce fa mukuɗa mata baki ya yi kwace hannunsa ke ɗin ni ma ba cewa ne ki min abin da yanzu kika ce ba ki ba da haka ni makar ki zo kusa da ni idan kin gani ko da ta ga ya nufi hanyar talar to ta miƙe da sauri ta bi shi tana faɗa ni dai gaskiya a yana jota tana magana a bayan sai sake wani murmushi yana shiga ta tana biyo baya sai bata fuska take ita a dole an sa ta abin da ba ta so juwa ya kalle ta lokacin da yake kokarin shiga kwamin wanka har ya shiga ciki tana tsayin da ya bata sai kalar su take kawai baby dai tukunta kawai na yafe tiyoyin tun da ba kya so ni fa ba haka bane na san kana tunda ka faɗi wannan magana Allah da suka ke ko kaɗan ba haka bane ki je kawai ni nace ki tafi ai shi wuce ta kasa tafiya dan sam ta kasa fahimtar yanayin da yayi magana ganin hakan ba maita bane a kunya kawai sai ta shiga kokarin zagaye tawal jikin ta yana kallon abin da take ta sake murmushin mugunta dan dama gwada ta yaga za ta tafi da gaske tana shiga cikin ruwan ya sake kallon ta yana buɗe mata hannaye kwanciya ta cikin suna sakin ajiyar ruta maimakon a wankan kamar yadda yake sai bige da kamar da kama wata tasha sun ɗan ɗauki lokaci a jikin ɗan kafin ya rabu da ita suka fito bayan fitowar wasu babu wani ɓata lokaci kaya kawai suka sa suka kwanta wannan riga sai lokacin ya buɗe baki cikin murya kamar ta mai faɗa yana faɗa baby Allah ya soki ɗazun nan fa ta ɗago ta kalle shi ai daman wallahi na san ƙarshe abin da zai biyo baya ke dan na sake na fito shi ya sa wa ko da ka faɗa na ƙi fitowa ashe kuwa dama abin da kake jira kenan wato ina zuwa kusa da kai ka kore ni ko dariya ya yi mata kawai a'a ke in ce wani lokacin sai da haka idan ba ina miki haka ba rainin da kika kai kaina zai dawo da shi tunda yanzu na ga wani shiri kuke wai ma me ya fara saka kuka shirya in kai dai a kawai a bar kaza cikin kashinta wanda toni toni kenan an bar ta tunda haka kike so my princess yau ya yayana na ce ba mm, ina jinki na fa so nake na ce maka gobe idan na tafi ba dawo ba sai an gama bikin kaji na ji mana amma ban amince ba kai yaya saboda ba na so ne kawai ke ma ki haƙura kin ji to ta ce tana sake sakin murmushi haɗe da mai da kanta ta kwanta a saman ƙirjin shi tana wasa da hannayenta a jikinsa yanda ya ta yi shiru ya sa shi faɗin bai ba ki ji daɗi ba ko saboda na ce ko kaɗan ya ban ko kuma ba na fahimci dalilin ka na hana wa murmushi mai sauti mai me kika gane haba ya ni yanzu duk abin da za ka faɗa ai sai dai kawai na maka shiru amma ko ko da ido kai magana ina fahimta kuma kuma da baki oh yanzu kin gane me nake son jacket sosai ma ko ba ko baka yarda ba sai na faɗa maka abin da kake nufi a'a sai dai ki min practical na gani da gaske kana son ganin eh mana in dai zaki yawa kallon su ta girga kai aiko yau zaka sha mamaki tun da kace haka yana da yake kallon ta ba abin da zaki yarinya wannan bayanin ba ba daidai kika na san na bi karfin ki kuma baki gane dalilin sa na hana kin ba bai kici wani abu haka shi shikenan shi kenan ni kuma na alƙawarin sai na tabbatar maka da abin da yake zuciyarka duk da baka faɗa ba amma da sharaɗi kuma sai bayan na tabbatar maka zan faɗi sharaɗin kuma ka tabbatar kai ma sai ka yarda da sharaɗin tana faɗin haka bata ko jira ya sake magana ba duk da yadda yake mata murmushin babu abin da za iya ta matsa sosai kusa da inda kansa yake tana ƙoƙarin masa wani abu da na kasa fahimta duk yayan da ya so da ƙoƙarin ya jure salon da take masa sai da ya kasa a tunaninsa ko kwatantawa ba za ta yi ba bare ta aikata sun ɗauki lokaci tsawo suna aikin a ɗaya kafin suka rabu da junansu Zuciyarsu cike da farin ciki ko bayan da al'amura suka lafa nutsuwa ta dawo jikinsu sun kuma tsarkake jikinsu lokacin suna kwance makale da juna har lokacin akmal ya kasa magana saboda ya yi mamaki a ranar nesa ta taɓa bashi ta gama bashi mamaki Jiyan da ya shigo ya sa ta sakin ɗan murmushi mara sauti tana ɗaga fita yawa ya yanzu saura sharaɗi na ku. Bai iya magana ba a lokacin har sai da ya ɗebo tsayin mintuna. Har yanzu dai yana mamaki bai gama sakinsa ba. A tunanin Unesa ko ko da ta ji ta yi magana ya shiru babu amsa sai ta tsammani ya yi bacci ne. Gyara kwanciya ta tana sakin ajiyar zuciya game da rufe ta Can cikin wani wahalar murya ta tsinkaye ta yana faɗin wani sharaɗi ne kike magana ne sai da ta ɗan ɗago ta kalle shi don ta tabbata shin da gaske shi ɗin ya yi magana ko kuwa dai daga wani gurin haka fa su ta gani a kamar mai barci gani haka ya sa ta kasa fahimtar yanayin a hankali ta furta yayana ina jinki fa hakan da ya tabbatar mata idonsa biyu haɓar da ta ɗora a kan ƙirjin shi fuskar ta na kallon nashi ta furta sharaɗin da muka yi da kai mana akan idan na warware maka shakkunka za ka cika mini faɗi to yanzu amma dai ki san maganar da za ki faɗa kar ma ki sake kuma ki ce za ki min zancen bar barki tafi Idan ba amincewa zan ki kin sani jin abun da ya faɗa har haddasa mata yin shiru na dole Dan a lokacin tankar ya shiga zuciyar ta ya gano abin da ke cikinta ta ya shiru ta kasa magana ya sa shi ɗan buɗe sa guda ɗaya yana kallon ta a yanda take a haka take har lokacin sai da ta yi shiru kamar mai nazarin wani abu ke nake saurari na riba ki ce gobe sai da ta numbata ta kuma gyara kanta sannan ta buɗe baki da ƙyar bar shi ma kawai na fasa idanunsa ya buɗe duka yana maimaita abin da faɗa cikin sanyin ta ta maimaita masa ko ba a faɗa masa ba ya san ba ta ji daɗi ba ne kan abin da ya faɗa har ya yi ga da ta komai fasa bai da ki a ɓaci da maganar da na yi a ani babu abin da ya ɓata ki a tunanin kuma zan yarda da abin da ya faɗa ko ke a tunanin ki idan kin yi magana ba kan gane a matsayin da kika yi ta ba shi wuta ba ta tanga ba shi kenan tunda kina son tafiya ki je Allah ki hanya da da kin lafiya shi kenan ku ita ne ta rantsa idan ta san wannan magana ta sa da ita da babu duk ɗaya ta za a yi ta iya tafiya tunda tun farko ya nuna baya so kar Gara mata ma kawai ta haƙura idan ya so ta dinga tafiya suna dawowa tare daga nan har a gama bikin. Jin ya shiru da magana daga maganar da ya yi bai sake cewa kuma bai sa ta fara faɗin ni fa ba ba haka nake nufi ba kuma ko da ka ce ba ka so a raina ni ma na ji na haƙura dan ba komai sa nake son tafiya ba illa kawai garin yawon ya yi yawa gara a ce ina guri ɗaya amma ni ko ko ka ce na je ma yanzu ban zuwa na fatan Allah ya sa a gama lafiya idan na faɗi wani abu kuma saɓanin wanda kake son ji ka yi haƙuri azanci ne irin na ɗan adam ajizanci tana faɗin haka bata jira jin me zai faɗa bata kula da domin ta faɗa faɗi da asuba ta gari yayana shun da ya yi tun farko shi ya sake yana nazarin magana ta tabbas ya sa mata faɗa gaskiya da mato ta yaya zai iya barin da zai ta kwana wani gurin alhalin shi yanzu ya riga ya gama sagonsa da ita har yana jin idan ba tare da ita ma baccin zai kare shi to shi kuwa ta ina zai so ma irin wannan gangancin dogon numfashi ya saki yana niyan yin magana da alamun sakon numfashinsa a jikinsa jin haka ya tabbatar mata ta jima da yin bacci saboda dama bata da wuyar yin bacci sai ya ajiye mata a gefen kanta sannan ya sake musu addu'a ya gyara mata kwanciya yana rufe idonsa